يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 21 ga watan hudu watan Rabi'u uthani a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Nabiyyur Rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر نمال مم محمد الثاني أمر زام تاشي أشافنا دريد ستند ترى daidai wato ainihin tsakiyar shafin inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa muhawaratun tattaunawa bainal muslimina wal tsakanin musulmai da arna a game da abin da ya wakana na yakin uhudu malam ya ce lamman qabatil harbu yayin da yakin uhudu ya ƙare aka zo ƙarshensa ashrafa abu sufyan alal jabali sai abu sufyan ya hau kan dutse fanadal muslimina ya kirayi musulmai afikun muhammad ko akwai muhammad cikinku فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana musulmai sa amsa wa Abu Sufyan amsar tambayar da i faƙala abikum ibnu abi quhafa ko akwai ɗan abi quhafa cikinku ya'ani ababakar yana nufin abubakar siddiq falam yujibuhu musulmi ba su amsa masa ba فقال أفيكم عمر بن الخطاب إيش كوتشكنكو أكوي عمر بن الخطاب فلم يجيبوه نما ليس هبي بس أمسى مسبا فقال سيتي أما هؤلاء أما وأن إذن نتنبيا نجشرو فقد كفيتموهم أنغما مكدسو أو wata فقد قتلوا أنغما كشيسو falamma qala zalika yayin da ya faɗi haka lam yamlik umar nafsahu umar bai iya mallakar kansa ba an qala sai ce ya adu wallah kai maƙiyin Allah innal ladhina zakartahum ahya waɗanda duk kafaɗo ɗin nan suna nan raye ba wanda ya mutu waƙad abaka lakama ya su uka. Allah ya bar abin da yake bakanta maka rai yana nan kun maƙala abu sufian sannan sai abu sufian ya ce in na kumsata jiduna filƙauni mutla haƙiƙa za ku samu wasu daga cikin jama'arku da aka yi gunduwa gunduwa da su lam amurbiha ba ni nai umarni da ya musu gunduwa gunduwa ba walanta su'uni amma hakan bai baƙa ta murnai ba an yi daidai hakan da aka yi kun sannan sai ce. a'lu hubal gaba dai gaba dai hubal iwa wato ainihin gunkinsa kirari muftakhiran bi asnamihim ina mai alfahari da wato ainihin gumakansu da'iyan laha yana mai roƙonsu faƙalan nabiyu sallallahu alaihi sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, ce ala tujibuna ba kwa ba shi amsar abin da ya faɗa ba qalu ma naqul suka ce manzon Allah me mu ce masa qala qulu Allahu a'la wa ajal ku ce da shi Allah ne mafi daukaka mafi girman abun bauta ثم قال sannan sai ce lanal uzza wala uzza lakum in kun faɗa haka to ai muna da uzza ko kuma ba ku da uzza qala ala tujibuna manzo yace ba za ku bashi amsa ba qalu ma naqulu suka ce me zamu ce masa ya manzon Allah qala qulu Allahu maulana wala maula ku ce da su Allah shine majibincin al'amarinmu mai taimakon ku kuma ba ku da mai majibinta al'amuran ku kamar yadda muke da Allah laqad kana su'alu abi sufyan an haula thalatha mala yace haƙiƙa tambayar da abu sufyan yayi game da mutum ukun nan annabi Muhammad da Abubakar da Umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko rasulillahi sallallahu alaihi wa umar tambayar da ya game da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da bakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda da su li'ilmihi wa ilmi qaumihi yayi wannan tambayar ne saboda masaniyar da yake da ita da masaniyar da jama'arsa suke da ita anna ha'ula'i hum qadatul mu'minin cewar haƙiƙa waɗannan mutum ukun annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da abubakar da Umar su ne jagororin bayin Allah muminai, wa anna qiwamal islami bihim ko qawamal islami bihim tsayewar musulunci da ɗorewarsa da su ne ko ta dalilinsu ne. To wannan shine abin da yasa yake ta kururuwa da ji suna nan a raye ko sun mutu. kuma ta Allah ba ta ba gaya masa suna nan a raye sai dai bakin ciki ya kashe shi fa hadha muqaddamul kuffar wannan fa jagoran kafirai ne ka a wancan lokaci abu sufyan fa shine wato anin jagaba na dukkan kafirai a wannan lokaci amma lam yas'al illa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa abubakar wa umar sai gashi bai tambayi kowa cikin waɗanda suka rasu a cikin wannan yaƙi ba face kawai so yake ji yaya a wani hali annabi yake a wani hali abubakar yake a wani hali umar yake ilmihi wa ilmi khas wal am saboda masaniyar da yake da ita da kuma masaniyar da ke bantattun mutane suke da ita da masaniyar da wato gama garin mutane ma suke da ita anna haula thalatha cewar waɗannan mutum uku annabi abubakar umar hum ru'usu hadha al-amr sune jagororin wannan al'amari na addinin Allah wa anna qiyamahu bihim tabbatuwar addinin musulunci da tabbata su ne da kuma wato jajircewar su wa dalla zalika ala annahu kana zahira inda al-kuffari wannan sai mana nuna da cewar abu ne bayyananne har a gurin kafirai babu sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar da Umar a addinin musulunci anna hadaini wazirahu mutum biyun nan abubakar da umar su ne fa mataimakan manzo sallallahu alaihi wasallam wa bihi ma tamamu amrihi da su ne cika al'amarin manzo ya tabbata wa annahuma akhassun nasi bihi kuma su ne mafi keɓantattun mutane game da shi ‘yan gaba-gaba da babu isu wa anna lahuma min sa'i kuma suna da wato anin kaiwa da kawa da sukai fi izharil islami wajen ganin sun bayyanar da addinin musulunci da rinjayarsa ma laisa da gairihim abinda wasunsu ba su da shi kamar yadda suke da shi wa hada amrun kana ma'luman lil kuffar wannan al'amari ne sananne gurin kafirai fadlan alil musulmi muslimina ballantana kuma ka dawo cikin musulmin kwarai ai an san babu sama da manzo babu abubakar da umar cikin sahabban manzo wal ahadithul kathiratu hadisai masu ɗimbin yawa mutawatira sun zo wani bayan wani bi mithli hada da tabbatar da wannan abin da kafirai ma suke kai cewar a musulunci ba sama da manzo sallallahu alaihi sallam cikin sahabbai ba ya sama da wato ani abubakar da umar haka abin yake har Allah ya tashi kiyamarsa ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابته kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a amsa wa Abu Sufyan amsa lakin hina ma qala amma yayin da yace qad kufitumuhum an gama muku da su qala Umar qaulatahu nan take Umar ya faɗi maganar da ya faɗa cewar kai makiyin Allah abin da kake zato fatan da kake na an gama da mu ba a gama da mu ba muna nan raye an bar waɗanda wato suke bakanta maka rai da rai wa hina iftakhara wa aqarrahu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da shi akan wannan bayanin da ibe ce Umar abin da ka faɗa ba haka bane ko bai kamata ka faɗa ba sai ya kyale shi wa hina iftakhara bi shirkihi wa asnami lokacin da kuma Abu Sufyan i alfahari da shirkar da yake da gumakansa amara bi ijabatihi anan manzo sai umarni da amsa masa amsa i'laman bi izzati wa azamati man ya'buduhu almuslimin dan wato sanarwa da shelanta girma da daukakar da wanda musulmi suke bautawa yake da shi shine Allah wa huwa Allahu wahdahu la sharika la shine Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai al-azizu lahu eh, al-azizu al-hakim wanda yake mabuwayi masanin inda ya kamata ya sanya al'amura wa junduhu humul ghalibun kuma rinduna Allah sune masu rinjaye da cin nasara a kodayaushe wa dinuhu sayudhihiruhu ala dini kulli kuma Allah zai wato ainihin rinjayar da addininsa ya bayyanar da shi akan kowane addinin da ba shi ba walau karihal mushrikun koda ku arna sun ki haka ba yadda suka iya nan gani nan bari musulunci gaba dai gaba dai kun maƙala abu sufiyan sannan sai kuma abu sufiyan ya ce yaumun bi yaumi badar ina gaya muku yau daidai take da ranar yakin badar yadda muka ji ba daɗi kuma yau kun ji ba daɗi wal harbu sijalun haka yaƙi yake yau gare ka gobe ga waninka ajabahu umar radiyallahu ta'ala an nan ma Umar bai yi shiru ba ya bashi amsa ce da shi lasawa ƙarya kake ba ɗaya bane ƙatlana fil janna mu waɗanda aka kashe mana aljanna suka tafi wa kun fil nari waɗanda aka kashe kuma wuta suka tafi ba ɗaya bane wa innahu lahaq haƙiƙa wannan magana da ya faɗa gaskiya ce tsakwaro fashatta na bainal fariƙain bambanci a bayyana ke tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu fariƙun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'ar aljanna suka yi wasu ko wuta suka yi Allah ya tsare mu wal haqqu anna uhud magana ta gaskiya wannan yaƙi na uhud bi kulli ma fiha min istishhad man istushhid da duk abin da ta kunsa da a duk abin da ke cikinta na shahadar da waɗanda suka yi shahada suka yi shahada wa jarahati man jurih da kuma raunin da aka yi waɗanda suka yi rauni wa isabatu man usib da cimma waɗanda aka cimmawa a cikin wannan yaƙi wa khata'u man akhta da kuskuren da waɗanda suka yi kuskure suka yi fa innaha fadlun wa takrim wannan yaƙi martabawa ce da darajantawa wa durusun karatu ne sahabban annabi suka yi wa mawa'id gargadi sahabban annabi suka samu wa ibarun izina sahabban annabi suka koya wa bala'un kuma fafata wuta ne wa tamhisun da tantance bayan Allah na kwarai daga miyagu wa kullu hadhihi fi waqi'il amri waɗannan dukkan abubuwa da suka faru a haƙiƙanin abin al'amari wal haƙiƙatu da tsantsar abin da yake zahiri nasara ce ga musulunci da musulmi la hazima ba wato ainihin asara ba ce da kuma wato fantsama ko kuma ce wato cin nasara a kansu ba Alallahu azza wa jal. Allah mai girma da buwaya ya ce, Wala ta hinu, ko musulmi kada ku rauni game da yaƙar maƙiyanku abokan gabaku, wala tahzanu, kada ku baƙin ciki kan abin da ya same ku a wannan yaƙi na Uhud, wa antumul a'launa ku ne maɗaukaka? har da Allah in kuntum mu'minina muddin kun kasance bayinsa mu'mine masu ba da gaskiya da shi in yamsaskum qarhun idan rauni da kisa ya same ku faqad massal qauma qarhun mithlu su ma dai jama'ar da kuka kara da su rauni da kisa ya faru da su wa tilkal ayyamu Allah ya ce waɗannan kwanaki da kuke gani nudawiluha muna jajjuya su muna caccanza su bainan nasu tsakanin mutane yau gare ka gobe ga waninka wal ya'lamu Allahu alladhina amanu kuma Allah ya yi haka dan ya tantance waɗanda suka ba da gaskiya domin ya san da su dama wa yattakhidha minkum shuhada kuma dan ya wari waɗanda suke shahidai daga cikin ku ya karɓe su bisa shahada wallahu la yuhibbu zalimin kuma ku kana da sanin cewar Allah baya kaunar macutan da suka cuci kawunan su da yi masa tarayya da shi da wani wali yumahhisa Allahu alladhina amanu kuma Allah ya yi haka dan ya tsaftace ya tantance ya tace waɗanda suka ba da gaskiya da shi imani na gaskiya wayan haƙar kafirin ya halakar da waɗanda suke kafirai asarar duniya Allah ya kiyaye mu mala yace as'ilatu lil muraja'a tambayoyi domin komawa abin da aka koya a bibiye shi limadha asarra al-mushrikuna ala qatl hamza bin abd me yasa mushrikai suka kafe dan ganin sai sun yaƙi sun kashe wato anin hamza dan abdul baffa ga annabi sallallahu alaihi Wasallam, me yasa ya ike eh, cewa abin da ya sa saboda ya tsaya musu a rai ya gagare su gaba da gaba da shi ba ta yiwa da zarar aka gaba da gaba da shi da zarar ya farma wanda suka gaba da shi din ya gama da shi to wanda yasa ya tsaya musu a rai suka kafe sai sun ɗauki wata dabara ko ɗin sun ɗau wani salo da za su ga wato sun kashe shi kuma Allah idai lokacin shahadarsa yayi man katala waye ya kashe shi shine wahashi udhkur mujazan min qistati qatlihi an faɗo mana wani ɗan takaitaccen bayani ne da aka kashe shi na na yadda aka kashe shi ba bayan sun kashe shi na ci gaba ayi wa alaikum salam hamza eh na haka cewar da abin ya kasance wahashi bawa ne ko aka kwadaitar masa da cewar in ya kaso hamza ya zama ɗa ko wannan yasa ya nemi mafaka a jikin dutse ya fake har sai da ya samu damar da ya wato anin jefi sahabin annaba hamza da mashi tsakanin cibiyarsa da marasa ya zama sanadiyar yin shahadarsa yake cewa bi ma usiba usiban nabiyu sallallahu alaihi wa sallama min al-mushrikin fi hadhihi al-ghazwa wani abu ne ya sami annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga bangaren mushrikai a wannan yaki na Uhudu na'am eh haka yake cewa daga cikin abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam hular kwanan yakin da yake da ita ta sarƙa wasu daga cikin wato sarƙoƙin guda biyu sun shigar masa muƙamuƙi haka yake ba muƙamuƙi ba ne kuma tuni an gane ko yawwa sannan kuma daga cikin abin da ya faru da shi me an karya masa ɗaya daga cikin 'yan hudun haƙoransa wanda wannan kuma wato ainihin sarƙoƙi da suka shiga masa garin a ciro su ma saboda nitsa har sai da mai cirowa ya ta 'yan biyan haƙoransa ko? ta wannan da yana nuna mana maza sun gabata eh saura ala samu ma maza maza eh wadda matantaka da tafi karfin mai yanzu an rinjaye eh, an yi ta irin dan fashin da ake cewa ko mutumin da ake cewa an fashe sun tare su ce mata su koma gefe maza su koma gefe ya illa cikin mata aka ce kaifa ya ce ai ku ne maza munan duk mata ne za mu ayi gare yanzu musulmi duk sun zama haka amma da zara aka koma ga Allah komai zai koma kamar yadda yake Allah ka sa mu dace شهداء المسلمين في هذه الغزوة ما ليك cewa waɗanda suka yi shahada daga cikin al'ummar musulmi a wannan yaƙi na Uhud. Akramallahu azza wa jalla jama'atan min ashabi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. Allah, mai girma da buwaya, ya karrama, ya martaba, ya darajanta. wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki bishahadati da yin shahada fi sabilihi akan hanyarsa akan tafarkinsa fanalu hadhihi almanzila ta dalilin haka suka samu wannan matsayi al'azima mai girman gaske allati idza ra'aha ash-shahidu matsayin da idan wanda ya shahada ya ganshi ranar alkiyama tamanna an ya'uda ila ilal hayati zai rika fatan ina ma a sake dawo da shi rayuwar duniya da ya kutala marratan ukura don a kuma kashe shi a karo na biyu kuma samun irin wannan matsayi fi sabilillahi ta'ala akan tafarkin Allah maɗaukaki. wa qad balaga adaduhum na shahidan adadin su sun kai mutum ɗaya ɗaya har saba'in cikin waɗanda suka yi shahada shahidi 70 aka samu a wannan yaki وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة من كان قد نقل منهم إلى المدينة manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni da a komar da waɗanda aka ɗauko su daga filin wannan yaƙi aka zo da su Madina ice a mai da su can inda aka yi wato wannan gumurzu anan za a binne su a mara bi nihin fefiya bihin. sannan ya umarce su da a binne su sanye da tufafin da suke sanye da shi a jikinsu da ma'ihim da jininsu ba sai an wanke ba walam yugsalu ba a yi musu wanka ba walam salla kuma ba a yi musu salla walam salla alaihim ba a kuma yi musu salla ba a dama ana salla ne don a roƙi Allah yafiya su kuma waɗannan yafafu ne an yafe musu ana wanka ne don wato ainihin a kawar maka da wata ƙazanta ko a rika tsaftace ka su kuma an ce wannan jinin zai rika kanshi irin kanshin almiski a ranar alkiyama in ka kwanke musu turaren su kuma yaya kenan saboda haka ka bar musu turaren su tare da shi tare da su wannan ba karamin martaba bace da matsayi Allah ka datar da mu wa akhraj al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kuma imam al-bukhari Allah madaukaki ya ji kansa ya ruwaici hadisi fi sahihi a cikin sahihin littafinsa an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma, daga sahabin annabi jabir dan abdullahi Allah maɗaukaki ya yarda da su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jabir yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud ya kasance yana haɗa tsakanin mutum biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yakin uhud fi thawbin wahidin a cikin tufa guda bayan an basu da kayan su dake jikin su sai kuma a samu wato tufa guda da za ta iya hada mutum biyu a nade su sai kuma a sa su a cikin kabari kuma ya kulu sannan sai ce ayyuk ayyuk ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an waye yafi wato hadda alqur'ani a cikin su aka ce a wane gangaren ne sai ce to kusa shi daga gaba wane yana da rabi sauran kuma suna da ɗaya bisa uku sai ce to kusa shi a gaban su yadda suke gaba a nan duniya da ƙur'anin haka suke gaba a cikin kabari kuma a lahira masu ne gaba fa idan ushira lahu ila uhud ahadin kai idan aka yi masa nuni zuwa ga wani ɗaya daga cikinsu cewar shi ne ya fi sauran hadda al abin da ya kiyaye yafi na sauran yawa qaddamahu fil lahad sai ya gabatar da shi a haƙan yar da aka yi na kabari ya zama jagoran sauran sai su bi bayansa wa qala kuma ya ce ana shahidun ala ha'ula yawmal qiyama ni shaida ne akan waɗannan shahidan Allah ne har rana alƙiyama kamar yadda ya musu shaida a gabansa a yau ranar da aka binne su wa amara bi dafanihim bi dima'ihim yayi umarni da a binne su da jinin su a jikinsu kada a wanke musu walam yusalla alaihim ba ya musu salla ba walam yughsalu ba a wanke musu jikinsu ba haka aka basu da wannan jini da kayan jikinsu don su tashi suna kanshi kowa ma ya zama shaida cewar sun halarci gurin ɗaukaka addinin Allah akan haka suka yi taransu wa hadhihi hiya sunnatu fi shahid al-ma'raka wannan ita ce sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ya mutu ya bar mu akai game da wanda ya mutuwar shahada a wato filin daga a gurin fafata yaki Allah ya gusal kada a yi masa wanka wala yusalla alai kada a yi masa sallah wala yukaffan fi ghairi thiyabi kada a masa ne ba da tufafinsa ba wa an yudfana fiha bi dima'i abin shi ina sanye da tufafinsa da jinin a jiki illa an tuslaba minhu sai dai in wani daga cikin arna ya cire masa sufar ko suturar ya raba shi da suturar to fa fi ghairiha za a iya masa ne da wani waɗannan suturar waɗanda aka tarar da ba kayan jikinsu to sai a sa musu wani kafanin sai a binne su da shi wa an yudfanu fi makanil ma'araka kuma sunnar manzo abin ne wanda ya mutu a filin daga a filin dagar da ya mutu a gurin da aka yi yakin anan za a binne shi ba sai an ɗauke shi an kai wani guri ba wa yajuzu dafnin rajulaini wa yajuzu rajulaini ya halatta abin ne mutum biyu lokaci guda a kabari wasalasa abinda mutum uku fi kabarin wahid a kabari guda idza da'at darura idan larura ta sa hakan shine abin da yafi sai sai ayi haka amma in za a iya yin su daidai da daidai to fali alhamd amma in jama'ar da yawa kuma an ce kowa sai masa abin zai wato anin sa musulmi cikin damuwa to a sa mutum uku biyu a cikin kabari guda a kuma haƙo wani a sa biyu ko uku a ciki ثم صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثمانية سنين sai bayan da aka samu shekara takwas sai kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya musu sallah kama fi sahihil imam al-bukhari kamar da yake cikin sahih littafin imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa hadisin an uqbata bin amir an karbo shi daga uqba dan amir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah ala qatla uhud akan mayakan da aka kashe a yakin uhud ba'da thamaniyat sinin bayan wato shudewar shekara takwas kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat kamar wani mai ban kwana ga rayayyu da matattu wannan sallar da i musu sallah ce ta cewar sai wato a neman haɗu da ku a mahaɗa inda kuka tafi nima ga nan tafi sun matsala a alal mimbar sannan ya hauka kan mimbari faƙala ya ce ni bai na aidikun farot gani a gaban ku nima na kama hanya mai gabata ne mai tafiya ne wa ana alaikum shahid ni shaida ne gare ku kun bi ni da ku muka ɗaukaka wannan addini na Allah ni shaida ne ga waɗanda ne wa sallah cewar sun rasa rayuwarsu don ɗaukaka addinin Allah wa inna maw'idakum al-hawd alƙawarin mahaɗata ne da ku tafkina a ranar alƙiyama na alkausara wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha haƙiƙa a nan inda nake tsaye din nan yanzu gabanku ina kallo shi ma wannan tafki ina ganin sa yanzu din nan da nake tsaye gabanku mahaɗata ne da ku a can ne insha Allah ta'ala Allah ka haɗa mu da su wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku yanzu kan ba ni da sauran wani tsoro na wai ku yi tarayya da Allah kun san illar shirka kun san muninta walakinni akhsha alaikum ad-dunya sai dai duniya na fijiye muku tsoro domin takan kai mutane tabaro an ta fasuha a wayi gari kuna wato yar gasa game da ita wane ya gida hawa uku ni kuma sai na hawa biyar wane ya hau mota ne mai numfashi yar miliyan ɗaya ni kuma sai na hau ta miliyan biyu ko? Ashe na ana ta ta'i manzo ce wannan na fi jiya muku tsoro. قال فكانت آخر نظرة نظرناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sai zama shine karshen kallon da muka yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi zuwa ga mahaliccinsa wa hadhihi salatu wannan sallar da manzo yayi ga waɗanda suka mutu bayan shekara takwas a yakin Uhud laysat sunnata salati alal mayyit ba sunna ce ta yi wa mamaci wannan sallar ba ce tunda wani ma ya mutu a yaƙi yau shekara takwas a ce to duk mayaƙin da aka yi mutu a yaƙi an shekara takwas a yi masa sallah ba haka abin yake ba an gane ko wa inna ma hiya ka khurujihi ila al-baqi kwatankwacin ta kwatankwacin fitar da manzo sallallahu alaihi wa sallama i can makabartar baqi wacce take garin Madina qabla mautihi kafin mutuwarsa yastaghfiru lahum ina nema waɗanda suke kwance a wannan makabarta gafara kal muwaddi'i kamar mai ban kwana lil ahya'i garayyu wal amwati da matattu tunda an yi wa ƴan makabartar baki neman gafara a matsayin ban kwana da su to mamatan ma da suke can Uhudu su ma suna da haƙƙin ai ban kwana da su aka yi musu wannan sallah wannan shine abin da ya faru da haka kada wani ya mutu da shekara takwas a ce to wani ma a wajen yaki ka za ka kai shi shekara takwas a zuwa masa sallah an fahimta shi sa ma ya kare mu da bayani to ba mu dan goya da dan abu kaɗan anan mala yace ce azimatu wasu matsaye masu girma wa mashahid farida wasu abubuwa da aka halarta ko ababen gani waɗanda suke na daban da ba su da kama tajallat li kathirin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi sallam ya bayyana ya fito fili ga da dama daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fi hadhihi al a wannan yaƙi da aka yi na Uhud mawaqifu matsayai min albutulati na wato jarumta al'azima masu girma Yan bage an tuzkar wanda ya kamata a ambata a fada fatushkar Don a yaba a gode wa an ya'lama hal muslimu kuma don musulmi da ke rayuwa a yau ya san irin wannan wato matsayi da jarumta liyara kaifaka na salafuhu Don ya gaya yaya magabatansa na kwarai suke al-akhyar zababbu gurin Allah zababbi ga zababbu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huqqa lahum dalika sun cancanci a same su da wannan yanayi sun cancanci zama haka wa qad turubbu ala yadi khairi khalqillahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa an tarbiyance su sun samu su ne a hannun mafificin halittar Allah annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda ko manzo na to babu ko shakka za ka ga jarumta da zaƙaƙuranci a tare da shi wa fazu bi suhbatihi kuma gashi sun wato rabauta sun dace da abokantakar manzo sallallahu alaihi wa sallam wa tahta rayatihi gashi sun yi yaƙi a ƙarƙashin tutar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaga domin ciyar da addinin Allah gaba to za wari mutum ɗaya ko mai magana akai sauran kuma sai mu biyo daga baya da su hmm? yake cewa minhum abu talha daga cikin waɗannan zakakurai jarumai akwai abu talha radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yadda da shi Bukhariyu wa muslim. Imamul bukhari da imam muslim sun rawaice hadisi an anas radiyallahu ta'ala an hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi anas allah maɗaukaki ya yarda da shi ƙala ya ce lamma kana yawmu uhud ranar da yaƙin uhud ta zo ta kasance ta tabbata in hazaman nasu mutane sun tarwatsa sahabbai sun bazama anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa abu talhata baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a daidai lokacin abu talha yana gaban annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai bar gurinsa ba shi mujawwibun alaihi ina mai bashi kariya a kansa bi hajafatin lahu da wani wato ainihin garkuwa da wata garkuwa da yake da ita ta fata yanayin magabata sukan sami fatar dabbar da ba za ta saru ta daɗi ba irin fatar giwa da sai ka ɗauka ta rika sara ba kai mata tabo ba matu sukan ɗauki irin wannan sai a yi mata dabarun da za ta zama wato wata kariya yadda ko sara ka kawo far da garaje ba zai ci ba to irin wannan wato ya amfani da shi ya rika wato kare da katange manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya hamihi biturs abin nufi yana ba wa manzo kariya da wannan wato ainihin garkuwa fakana abu talhata shi wannan sahabi na annabi abu talha rajulan ramiyan mutum ne wanda yake gwani na gwanaye wajen yin harbi shadidan naza' mai saurin ciro kibiya ne nan taki da ya jefa wata da ya ciro wata kai ka ce ba jefa yake ba cirowa yake isa ija ba jefa sai ga suna tafiya wata bayan wata wata bayan wata to haka yake kassara yau mai idin kausai ne saboda jan kibiya ya saki a ranar sai da ya karya baka biyu bakan da ake jaɗin sai da wani ya karye kuma ɗauko wani ci gaba da yi saboda wato tsabar harbi aw thalathan ko kuma sai da ya karya baka uku wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu a daidai wannan lokaci mutum yakan gitta ta wato ainihin gurin Abu Talha a tare da mutumin da ya zo gittawa din bi ja'batin ina dauke da wato mazibi mai dauke da kibiyoyi minan nabal na wato kibiyoyi fa yaqulu in tirha li abi talha sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce zube wa abu talha su zube masa su zai karar da su yanzu nan qala yace wa yushrifu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila al-qawm a daidai wannan lokaci da abu talha yake wato antaya da auna da cinna kibiya manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yakan dago dan ya ga halin da jama'a suke ciki na arnan da wanda ma ba arnan ba me ake ciki fa kulu abu talha nan ta take sai abu talha ya rika cewa bi abi anta wa ummi babana da babata fansakka la tushrib da na dagowa yusibuka sahamun min sahamil qaum kibiya daga cikin kibiyoyin abokan gaban mu sai su same ka nahari duna nahari na sa wuya na ina mai kare ma wuyanka ko an jefo sai dai samu wuya na ba wuyanka to a ce wanda ya wannan wanda suka yi wannan fafatawa a ce har wani a wannan lokacin samun bakin gaya musu magana kai kai asara ba su ba su an ga ƙarshensu su ya yi kyau kane ba san yadda za ka kare ba su da ka to sahabban nan sun yi rawar gani sun fafata sun jajirce sun wato anin yi abin duk da ya kamata su yanzu mu ya rage sanin ma halin da suke ciki yanzu sai a irin wannan damar da ta samu amma sai ga kwata-kwata sahabban annabu guda nawa ka sani me ka sani game da rayuwarsu da ɗin to koya ba za a zage su ba baka ji ba damuwa ba saboda kai ba baka san su ba in ka san su waye su ka san sun yi irin wannan fafata ba za a taba su ka kasa wato ainihin yin wani abu akai kai ba za a tafa su wato zuciyarka ba ta tafasa ba saboda kasan su ne na gaske wanda suka ba da gudunmawa suka ciyar da wannan addini ga inda ya kai har ma muka samu to wannan ɗaya daga ciki kenan za kuma mu biyo da wani Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah ya samu dace alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وبعد وانا cewa dan Allah idan mutum ya je ya sami raka'a ɗaya ta sallah kuma a raka'ar farko limamin yayi mantuwa shi wanda ya zo ya sami sallar zai yi kabali kenan idan limamin kabali ce shi ma zai bi shi su yi tare ko kwaya abin yake eh idan ka bi limamin ka salla ya zamanto kafin ka zo a raka'o'in da i suka gabata ya yi mantuwar da ya yi ragi ya zamanto zai yi kabali tun da bai riga ya ce assalamu alaikum bai sun kuya zai yi sujjadar gyaran sallar nan ta kabali to za ka bi shi a idan idan bayan ya zauna kuma ya sallama yanzu ya sake ka ka ci ko abin da ya rage maka abin da ya gabata aka yi kuskure ka nan an yi gyaransa kai in ka je ƙarshe kawai sallama za ka amma idan abin da ya faru da shi na kuskure wanda zai wasu jada ba ne inda ya ce assalamu alaikum to ya ce kai da kake bin sama muta shi ka ciko idan ka gama cikowa ka je karshe kai ma ka ce assalamu alaikum su sai kai sujudu biyu kamar yadda i bayan yi sallar kai ma sai su gyara maka naka kuskuren da isa ne ka sakamakon kuskuren da limamin kai ya fada ce wannan shi ne. mai tambaya ta gaba kuma yake cewa mutum ne yake sallar farilla bayan ya yi raka a biyu ya zauna yin tahiya sai ya manta ya yi sallama to ya zai yi idan sallah mai a hudu ce ka yi biyu daga ciki ka zauna ta hiyar farko sai mantuwa ta sa ka sallame to tsam idan ka tuna cewar ai raka a biyu kai kai sallama sai ka miƙe sai ka ci ko ragowa biyun da suka rage maka idan bayan ka ci ko in ka tarkata sallaka za ka cewar sallaka raka a hudu ce mai sallama a tsakiya ko haka ne so da haka wannan sallamar a tsakiya ta zama ƙari so da haka ya aike wa sallar da aka samu ƙari da mantuwa a cikin ta gyara ana yin sujjadi da guda biyu bayan sallar ne sallar kenan rako ibin da ka ciko sai bayan ka ce assalamu alaikum daga ciko su sai ka sujjado biyu su je su gyara maka kuskuren da kai na sallamar can ba gurin ta ba shine abin da za a yi sannan sai kuma tambayar ta biyu ke cewa mutum ne Allah ya haɗa shi da mutane wanda ba sa son sunna kuma idan ya ce zai magana ba sa saurarensa ba za su saurara mutum ballantana ma yi musu nasiha sayan da ka tsinci kanka a tsakankanin irin waɗannan sai ka sauya salo sai ka sake dabara ai shi dama mai kira zuwa ga Allah ba ta hanya ɗaya kawai yake kiransa ba ko shi ke da tunda yanzu ba sa barin ka kai magana ballantana haka musu nasiha saurara sai ka tsaya tsaye sai ka karance su ne wane ya fi so a rayuwarsa kana da damar da za ka masa wannan abin sai yi masa me wane ya fi so a rayuwarsa da yadda za ka kai masa wannan abin sai yi masa sai ka ciyo su ta wannan sana'a sai bayan sun nutsu sun gamsu da kai kuma su ka wani fa yanzu ya sauya duk da yadda yake dinan dai amma dai wato abubuwan nasu da kyau sai ka ji kuma to ta haka eh dabara ake a ba a cewa yi sai ta hanya ɗaya za a ci mutu in ka ga wannan salon bai ba sai ka sauya wani in ka ga wannan bai ba sai ka sauya wani da haka ake wasu lokutan kuma in har Allah ya sa yana da ido a karatu zaka ce wani littafi na gani kai ne mai saurin karatu ko sanna mana makaranta karanta mana shi mu ne a littafin ce ni ma so shi kenan da in ya yarda cewar shi ne yanzu ake so a jiya gurinsa bayan ka faɗo wani mukamin na karatu da yake da shi da gwaninta karatu ko kuma je ka karanta ka ji mai ke cikin littafin in ka zo na ji abin da ke akwai salo-salo daban-daban da dabaru iri daban-daban idan za ka isa da sako bai isa ga wanda wasu abin sakon bai isa gare shi ba ko kuma ya jahilce shi kuma ya gagara ba ka damar da za ka iya bashi sai ka sauya salo so da ka ta irin waɗannan sun Allah da za a iya cin nasara a kansu in ko ba haka ba za ka iya amfani da wani ba kai ba wanda ba su raina shi kamar da suke ganin kai ba wani ba ne wani dalili sai sa ko irin kun taho da wani da za ku zo ku zauna a gurin in dalilin magana ta kama ce to ni ina magana ba saurara ta ba sai da wannan balamin ba kila ko shi na ta cewa ko kuma shi ya carab din shi to ai wani abu da muke faɗa ai kaza kaza kaza shi da yake ana dan jin bako bako ne ba mamaki ba za a masa yadda za a maka hawan kara ba ta haka sau da aka salo dai da yawa wanda za ka iya amfani da wanda ya dace har aka yi gacin cin nasara insha Allah mutane. wannan kuma daga cikin tambayoyin nasa yake cewa addu'ar da ake yi bayan gama tahiya ta ƙarshe cewar ya tabbata a hadisi bayan gama tahiyar ƙarshe za ka nemi tsari daga abubuwa hudu bayan neman tsari daga abubuwa hudu za ka iya goyawa da addu'ar da kake da buƙatar a ka ne to an sha daga ka ce Allah sa ka daga wannan karan misali ko wani abin da ya kama da haka wata matsala ce ta tsama a rai kake so Allah ya yi maka ita to duk sai ka goya ita to shi ne zai faru da shi a tahiyarsa ta farko sai zo ta waɗannan abubuwa ya ma ɗauka ta ƙarshe in matsali daga abubuwa kuɗin nausa kuma Allah kawo mafita wannan kaza da ya zo ya min a gaba kai sai kuma tuna ah to amma shi tahiyarsa ta farko ce to yaya ruwa ta sha eh. kana ne matsali daga abubuwan dama ana bukatar ka ne matsali yin sa a nan ba zai sa a ce sallah ka ta shi wannan ba cikin karin da yake lalata sallah ko a ce sai kai wani du na gyara sa ba wani abu sannan kuma tambayar ta gaba yake cewa mutum ne yi sallar shafa'i da wuce amma da ya tashi sai ta sitret maka uku gaba ɗaya zuwa ya zauna ya tafiya ya sallama sai to kuma abin sai tsaya masa ƙarfi to ma ko ta yi ko ko sai an yi biyan nan daban sai ka shafa'i sannan kuma ya ɗayan daban sannan take ni ko ko a za a iya karɓar ne a ƙwaya uku gaba ɗaya a jere an fahimta ko to ya tabbata kowanne kai babu laifi za ka iya kai raka biyan daban kai sallama sannan kai raka ɗaya daban kuma za ka iya raka uku gaba ɗaya a jere sai ka je ƙarshe ka zama ka tafiya sallar ka tafi eh, akwai yalwa da dama a ciki na idan mutum ya manta ita ya a raka'o'in biyun farko a shafa'insa da i maimakon ce asalamu alaikum sai bai sallama bai miƙe ya yi ta kamar shigen zubin sallar magarba to a nan kuskurensa da ya yi na sakamakon cewar ya yi zama bai sallama ba ya miƙe to ya yi kuskure a nan sai a duba a ga cin ƙari iko ragi na ƙarin me yai tahiya tunda mai uku yake so i ita mai uku ba a zama a tahiya an fahimta in kuma mai biyu ke so bai yi sallama ba ha za ta tabbata cewar yi ƙari ƙarshe kawai sai i ne sujjadu guda biyu na gyaran ƙarin da eh. wannan kuma yake cewa da eh, tambayar ta uku kuma yake cewa da Allah yana so a ja hankalin yan uwa musulmi game da abin da suke faɗa aka samu wani mutum ko cikin malamai ko kuma jama'ar unguwa da yara suke tsoro sai ka jana ga mala'ikan yara ko ga mala'ikan ɗalibai nan yace to waya irin wannan babu ko shakka wannan kasassa ba ce eh. ba daidai ba ne ka kwatanta wani daga cikin mutane da mala'ika daga cikin mala'ika don ana tsoronsa ko don yana tsaye akan wato ɗaukan mataki akan yara ko kuma ɗalibai na farko dai su mala'iku Allah ya gaya mana sufofinsu daban yake da sufofin mutane su ba sa saban Allah wannan kuma da kake kwatanta shi da su yana sasu. sai ka sa wani ya rikacin tunanin cewar eh, ai yadda wannan yake cewa ga mala'ikan yara nan to ko haka ma mala'ikun suke ba haka bane ko sannan kuma sa dauka cewa shi wato shi din nan da yake kokarin ya dau mataki a kai ba yake zama matakin sa da yake dauka akan daidai ne ya kuma iya kasance akan kuskure to ana cewa mala'ikan yana sa dauka cewa in yaro ya ga cewa ya masa ba daidai ba ba abin da ya kamata ya dau mataki ba sadaka ta dama su ma mala'ikun haka suke ɗaukar mataki ko baka daidai ko ka dai ko baka daidai ba an fahimta to kaga za ba su hoton abu ba daidai ba to haka ba daidai bane irin kuskure ne ya kamata a kauce yin haka Allah ya samu da na na na eh lafiya nan yake cewa ta mutum ya yi wannan neman tsari daga abubuwa hudu ya goya da addu'ar da yake da ita a zaman sahiyarsa na farko aka ce wannan ba zai lalata masa sallasa ba sai kuma ya wasu jidu ba ita to idan ya zo ƙarshen zai yi shi tun da nan ne gurin ku ko kuma zai ce to a ɗauko wancan a da ita nan kan gane ko a zai iya yi na dama yanzu ne gurin yi ya maimaita ya kuma sake neman tsarin da izinin Allah Allah zai karɓa ba hakan a lalle dai kam yake cewa mutumin da yake tambayar cewar waɗanda yake tada su ba sa son bayani da ya shafi sunna kuma ba sa ba shi dama ta bare masu saurari nasihasta yace to wani lokutan fa ana samun matsala ki zama shi mai nasihar ne aka rashin sa'a bai da dabarar nasiha ko kuma halayyarsa ta jawo ake ganin ma ba za a karɓa abin da yake tare da shi da eh, wannan yana faruwa kuma hakan yana faruwa sakamakon jahilcin mai sunna sun za ga mutum na ta tuce sunna amma ya jahilce ta amma in ka san ta sani na gaskiya to akwai dabarun yadda ake bi a iya wato kira na salo daban-daban kamar da na fara faɗaɗa wani yana da fahimtar sunna in ka gaya mu'amala da wanda ba na sunan ba to mu'amala ce ta salon kaushi da kuma ba saurarawa babu wato raha babu sakin fuska da ko ba da haka ma zan yi kira ba sau da haka to waɗanda abubuwan suna zama matsala sau da haka kai ya kamata kai karatun sunna yaya ake zama da wanda yake kan abin da ba shi kake kai ya ake jan wanda baya kan abin da kake ya manzo tun da shi ma samu kansa a wannan yanayi ya sahabbai kai tun da sun samu kansa a wannan halin to ta haka sai ka samu abin da basira da ilimi sai ka yi shi ta sanar da ya dace amma in ka jahilci haka ko ka ce a yadda kake haske so a karɓa abinka kuma kana da matsala kai kanka to kaga matsalar ka ta jazawa kiran zuwa ga Allah shi ma matsala isa yake so har kullum kai ka kyautata mu'amala da kuma wato fahimta ta addini sai ka ga an dace abinda kake so ka cimma ka ci masa kuma a samu nasara Allah ya samu dace na hukuncin yin bismillah a sallah lokacin da mutum zai fara karatun fatiha akwai sabari tsakanin malamai wasu na ganin dole ne saboda suna ga bismillah a matsayin aya daga cikin ayoyin suratul fatiha to ita ce ayar farko kamar da hadisin ummu salama yake nuna wasu kuma suka ce a alhamdulillah ita ce farko saboda akwai hadisin da yake bayanin cewar ubangiji na cewa na raba sallah tsakani na biyu eh, na raba sallah biyu tsakani na da bawa idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ya ce bawa na ya gode ni ya yabe ni kaga wannan kasan Allah ne yace arrahmanir rahim nan ma dai kasan Allah ne maliki yawmiddin kirari ke wa Allah nan ma dai amma yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace wannan tsakanin ni da bawa na ne ni ake bauta da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan kuma ina buƙatar agaji na da neman taimako an fahimta to haka haka suka ce to tunda an fara to in yace alhamdulillah ba ce in yace bismillah ba wannan alhamdulillah ta ce to. an fahimta kuma haka in kai bismillah lafiya lau in baka yi malamai suka ce ba za a ci sallar ka ba kuma wanda yace shi bismillah ba ta cikin fatiha malamai suka ce ba za ka ce ya musun aya alkur'ani ba saboda da akwai ma'anar da yake nufi ko ba shi kaɗai wasu da cikin magabata ba su tafi kai kuma dogaro da dalilai Allah ya ce wasu ma za su fara sura sai sun yi bismillah din saboda ai kowace sura tana fara da bismillah rahman sun yi koyi da karatun alkur'ani ba matsala ba zai bata sallasa ba matsayin ranar tana da ranar haihuwa ina daga cikin abin da na suka gadon mana ta su dai sahabbai da annan mazo sallallahu alaihi wasallam ba sai na wani birthday ba ba da wannan ba ka ba wani babin zaka samu babin birthday suna da ranar haihuwa babu shi a musulunci makotaka da wanda suke annashi su jaza mana wannan abu suna yi mu ma kenan muka dauka ai gayya ai abinci ai waye har ma ne da karin cewar ai kai ba ai maka an yi an yi mu aika kaza ko ana da wani asali sai yake na aka haife ka mai kai musulunci da aka haife ka ka tuma na haife ka mai kai wanda za a daga babu a gashi ne mai ke da fargar jaji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب